بانامن تاريخي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمه الله اللي لتافي القول المفيد نا شيخ محمد صالح الوسيمين منا بابين ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون malam ya kawo mana ya yi mana bayanin ɗaya daga cikin ayoyin wallazi na ta da'una min dunihi wato ina muka kai an mun kai yawwa mun kai ƙarshen aya ne inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala yunabbi'uka mithlu khabirin wala yunabbi'uka mithlu khabirin ba za ka samu mai baka labari ba irin masani allahu shine al-khabir zai wuya ka samu wanda zai maka bayanin abu kaman Allah subhanahu wataala sai malam ya tashi mas'ala mas'ala hal yasma'u hal yasma'u al-amwatu salam wa yuraddunahu ala man sallama alaihim ukhtulifa ukhtulifa fi dhalika ala qawlaini an ga wurin malam ya ce hal yasma'ul amwatu salama a can aya Allah ya ce ko kun kira su ma ba za su ji ku ba kenan in an kira matacce wanda ya mutu to ba a jin shi ya ji to sallama fa idan an kira shi da sunan ya taimako Allah ya ce baya ji to sallama fa ai mukan je makabartu ziyara mu ce assalamu ala ahalar diyari minal musulmi na walmumini wa inna insha Allah bikum lafiqun muna zuwa ziyara mu yi sallama ga matattu ko manzo sallama ya ce fazuruhum ku je ziyara fa ku rinka zuwa makabartu kada ku zauna kada same ka a shekara guda baka je makarbata ziyara ba ka shekara baka je makarbata ziyara to kana yawan mene ina za ka to idan aka je aka ce assalamu alaikum to suna ji kuma suna dawo da sallaman malamai sun yi saɓani zantuttuka guda biyu alƙaulul awwal zancen farko annal amwata la yasma'una salama wasu suka ce kai ko sallaman da ake cewa assalamu alaikum to ba saji tunda Allah ya ce in kun kira su ma ba za su ji ba saboda haka to ko da ba kira na roƙo ba ko kira na sallama ne ba sa ji in ji waɗansu malamai wa anna qaulan nabi <clears throat> wa anna qaulan nabi sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> hina ziyaratul qubur zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake faɗi lokacin ziyarar makabarta ya ce assalamu alaikum manzon Allah yana zuwa ya musu sallama <clears throat> du'a'un yuqsadu bihil mukhataba addu'a ce addu'a ce yake eh, mai manufa irin na magana kaman kana magana da mutum amma dai addu'a ce kake masa in ji waɗannan malaman fa na farko sun ma'ala fardi annahum yasma'una kai waɗannan malaman na farko suka ce kai amma ɗauka suna ji yasma'un a ɗauka ma suna ji can ayan Allah ce la du’a aku, walau sami'u mastajabu lakum abu biyu ne ba za su ji ba duk da wancan ba sallama aka aka yi magana ba roƙo ne in ma sun ji to ba za su iya yin abin da za kuke nema ba to sallama fa waɗanda suka ce har sallaman ma ba sa ji manzo sallam da yake cewa assalamu alaikum ko assalamu ala ahli diyari to wannan yana nufin addu'a ne sai suka ce to amma ce suna ji kama jaa fil hadith alladhi sahahahu ibn abdul barri wa qarrahu ibn al-qayyim kaman yanda yazo a hadisin nan wanda ibn abdul barri ya inganta shi kuma ibn al ya tabbatar da asarin hadisin yace bi annal insana idza sallama ala shakhsin ya'rifuhu fi dunya lalle idan mutum yayi sallama ga wani wanda ya san shi a duniya raddallahu alaihi ruhahu Allah zai dawo shi da ruhinsa faradda salama sai mai da sallama wannan asarin hadisi abul barri ya inganta shi <clears throat> ibn al-qayyim ya tabbatar da shi wa ala taqdiri sihhat hadha al-hadis kaga kina akwai mushkila yace to amma kaddara wannan hadisin ya inganta domin aksari in sallu sunni kaza yace to a kaddara kaza to akwai matsala ka sake bin hadisin ka gani saboda mutum ne wanda zai wuya <clears throat> kaga mutum ya soki abu kai tsaye in ya ga akwai ja'in ja to a ce ma ya inganta idza kanu yasma'una salama wa yuraddunahu ina nake idan sun kasance suna jin sallama suna dawo da shi fala yalzimu an yasma'u kulla shay'in to sallama ce kawai ba zai yiwu kuma a ce suna jin wani abu bayan sallama a kaddara hadisin ya inganta galibi kan malamin ce a kaddara hadisin ya inganta to zai ya inganta shi a wajen shi karkin shi a wajen shi bai inganta ba amma irin dabi'a shi kenan saboda haka fala yalzimu annahum yasma'u kulla shay'in thumma law furida annahum yasma'una ghayra salami <clears throat> in kuma aka kaddara cewa suna jin wani abu banda sallama fa inna Allah sarraha bi anna al-mad'uwina min dunillah la yasma'una du'a man yad'unahum to Allah ya faɗa ƙarara masu kiran koma bayan Allah to su waɗanda ake kiran ba sa jin kiran wato kenan in ma har za a yadda an karɓi wannan to ya tsaya a sallama ne domin waɗanda suke kiran koma bayan Allah akan ya taimake su to Allah ya ce ba zai taimake su ba ba ma zai ji ba ba ma zai ji ba la yasma'u du'a du'a man yad'unahum fala yumkinu an naqul innahum yasma'una du'a man yad'un ba za mu iya cewa suna jin kiran waɗanda suke kiran su ba li'anna hadha kufrun bil qur'ani dan wannan kafirci ne ga alqur'ani fito na fito da alqur'ani qur'ani ya ce in dai an yi kira irin na shirka to ba a ji to su waɗanda ba <clears throat> ba kira suka irin na shirka ba to in an ce ma suna jin to iyakan abin da suke ji alheri ne kawai suke ji ba neman taimakon su ba dan neman taimakon su ai shirka ne shi fatabayyana bi hadha annahu ta'arudun baina qawlihi sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa baina hadhihi al-aya malam yace akwai dai karo sosai ya kamata a tattauna a gane yawa cikin shi cikin shi malamin ai waje ba ni kama wani kawai da yara na tare a eh yau waje fashi ta taga ina nake wato ta'aru akwai karo akan assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqun an gane wannan malam yake so ya tabbatar da cewa <clears throat> shi a wancan azarin hadisi ya tabbatar da cewa idan mutum ya sallama ga wanda ya sani to Allah zai dawo mishi da ruhin shi sai ya dawo mai da sallaman shi ya inganta wurin wasu bai inganta wurin wasu ba to in an ɗauka ya inganta to iyakan wannan kenan in an ɗauka kuma suna jin wani abu banda wannan to shi ne malam ya ce kenan akwai karo tsakanin aya da shi tunda shi jin wani abu wanda ba sallama ba watakila malam bai samu wani azarin hadisi da ya tabbatar da haka nan ba in kuma ya tabbatar da shi to zai zo da shi yanzu nan insha Allah wa amma qawluhu law sami'u amma sa da yace inda ma sun ji fa ma'anahu law sami'u fardan da sun jima a kaddarance a kaddara an ce fard ba farilla ba a kaddarance a kaddara cewa sun ji mastajabu lakum ba za su iya amsawa ba li'annahum la yastati'una dan ba za su iya ba duk wanda aka kuskura aka sashi a kabari aka mai da kasan nan aka rufe anya zai iya motsa a ya riga tafi kenan ko dogon su ma yayi sai dai ya gama suman shi ya taso ya gama abin da zai dai ya mutu an riga an gama a dunkule zancen farko annal amwata la yasma'una salama su waɗannan malaman suna cewa gaba ɗayan ka kalli wannan ayan tana kore jin komi ne ba a jin komi har sallama ba a ji amma malam yana da fahimtar akwai sassauci sassauci tunda da ibnu abdul ya inganta wannan asarin hadisi da ibnu qayyim ta bangaren su ya kamata a tsaya tsaka tsaki zai yiwu suna jin sallaman amma ta tsaya anan a kaddara cewa suna jin wani abu ba shi ba ko kuma a kaddara cewa masu kira na shirka ana jin su to wannan akwai kira akwai karo tsakanin shi da ayan alqur'ani alqawlu thani anna al-amwat yasma'un shikenan zance na biyo su malaman suka ce oh matattu na ji in an kira matacce yana ji wastadallu a zalika ala zalika sun kafa hujja akan wannan bil khitabil waqi'i fi salami za'iri lahum bil qabri cikin hujjojinsu akwai hujjar cewa ai akwai magana wanda ya tabbata na sallama ga wanda ya je ziyara kaga dai wancan hadisin kenan sai ƙari wa bima thabata fi sahihi ya zo a ingantacce min annal mushayyi'ina idan sarafu sami al mushayyi'u qara'ani alihim cewa idan aka je makabarta aka bunna mutum to lokacin da waɗanda suka raka shi za su koma yana jin ƙar'an na yali yana jin sautin takalmansu rap rap rap rap sana komawa wal jawabu an hadaini dalilai ne amma fuskar da za a iya kallon waɗannan abubuwan guda biyu don matsalan jin nan shi ya sanya mutane suke da makabatu fa mu ba mun yi sa'a babu manasiku hajjul kuburi a kasashen mu in ka je ƙasashen wasu masu da musulunci a yanzu akwai littafai na manasiku hajjil kuburi ka'idan ibadu a makabattu ibadu a makabattu saboda su kowa mutattu suna ji a wurinsu kuma suna shubuhoshi suke samun wasu yawan gaske su kafa su ce in ka je ka gaida mutum ka san shi ya san ka ya inganta hadisi zai ji ka sai ka wuna sai ka mutu ya wuna a makabata in ka kira shi ma za ku iya tana ku fira saboda yana ji ga manzon Allah sallallahu Salam ya ce a hadisi ingantacce in an binne mutum za a koma ana jin sautin ne ana ni karanta kai kai waye ka ce ma baya ji yana ji za a je a zauna a fira a makabata shi yasa suka ce makabata wajen shakatawa ne in mutum ya bunne ya mutu a mishi akwati a sa fulawoyi a mai to ai wanda kake son shi kaka mai kyautan fulawa kaka mai kyautan turare kaka mai kyautan kaza kaka mai kyautan kaza saboda haka makabatu a yalwata su da kwalliya da turaruruwa da menene da waye a yi mushi filista a sa tiles a komi a gyara a wannan zamani kenan a samu canopies nau'o'in kanofi a sa in mutum ya je zaman shi ya harkasa. ka zauna ka tattauna ku fira saboda manzo Allah ya ce hatta ta sautin takalmin kama in ka binne shi yana ji sai a tattauna a yi meeting da sai ba kofin file din shi in yanka garga ba shi kwabi in kun tattauna duk malami da zaka tare ce na na ci kwabi Allah ya taimake mu Allah ya sauke yace ammal awwalu fa innahu la yalzimu min as-salami min assalamu alaikum an yasma'u ba fa lazim bane wai dan ka ce mamatacce assalamu alaikum ya zama yaji ba lazim bane ai saboda me ولهذا كان المسلمون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في التشهد وهو لا يسمعهم قطعا malam ce, sahabbai idan suna tahiya, at-tahiyatu lillahi wa salawatu ko wa salawatu wa tayyibat a yani tahiya? at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu to wa zakiyatu eh, to sai me assalamu alayka fa huwa waridun fi waqtin khassin wannan yana zuwa a lokaci khas wato takaitacci keɓantacci a cikin tahiya. kai wa huwa la yasma'uhum qat'an malan yace sallaman da suke yi ba wai manzo sallama yana jin kowa yana mai sallama yana an samu su bane ko idan ana mun sabai suka ce assalamu alayka yana cewa wa alaikum salam ne yana an samu su ne sauraron su yake yana ci gaba da aikin da ke gaba shi ne tahiya shi ma yana cewa sa amma thani fa huwa waridun fi waqtin khas amma maganan cewa mushayyi'ina wanda suka yi tafiya suka je makabata ana jin takalman su ai wani lokaci ne keɓantacce wa huwa insiraful mushayyi'ina ba'da dafni shine juyawan masu bunnewa bayan sun gama bunnewa wa ala kulli halin fal qawlani mutakafi'ani mallan yace to amma ba da zancen masu cewa ana jin da zancen masu cewa ba a jin fa sun yi kafada da kafada sai fa kun koma kun sake tantance abubuwan nan wallahu a'lamu bil hali Allah shi ya san halin matacce lokacin da yake cikin kabari tunda hali ne tsakanin alakar rayuwar duniya ta lahira to mu ko nan muna duniya ne muna mun sa abin da ke faruwa a duniya a lahira fa mu sani ba mu sa da ke faruwa a barzahu ba kabari saboda haka malam ya ce kaman waɗannan zata mutakafi a ne kini ne wasu ce ba a ji wasu ce ana ji kowanne ga dalilan shi malam ya ce kaman sun so su yi kafaɗa da kafaɗa saboda haka in kuka shiga littafan da suke bayani akan mana mana mana siku hajjil kuburi wato za ku tsorata za ku ga hadisan da suke zuwa da shi shi ya ma inganta bukhari bai haƙi ya zo kaza ma ya zo kaza ma ya zo kaza ma ya zo sai su tattara su sai su haɗa wuri guda zai ce makabarta dan ɗan uwanka ya mutu babanka ya mutu ka ya mutu kaza ka je ku fira ya za a yi makabarta a zo ba gyara ba gyara ai ko a musulunci ba ce makabata ba shi ba gyara ba amma ce a nome ne a share shi a daina barin shi da datti kada beraye da gurage su rika haka kabari suna ci a gyara kabari a ya mishi tsaf a bashi a haka sai a ya wuce nan gyara duk gyara ne da yanzu gyara ya wuce nan ai filista, ai tiles ai a sa mobiles ai komi wanda suka lalace ma har su zaɓe wasu manyan kabarurrukan suna dawafi so da haka sai ka iske mutum ya wuni a makabata aksari yan zariyan ana bayani akan kabari ba ganiya suke ba wanda bai fita ba wanda ya fita shi zai gane yanda ake zuwa makabarta ka je ka ga mutum tun safe yana makabarta har yamma ba inda za shi in ta zo ne ce maka nan yake wuni kullum suna ganawa da wannan malami ko wannan sarki ko wannan dattijo ko wannan kaza kama ba da sadaka ka wuce zai isar da sakonka saboda matacce na ji in ka taba shi ya kawo maka sai ya ce maka matacce yana ji alaga ta malam Allah ya ce muke mu wannan mas'ala ce za mu tashi qauluhu wa fi sahiha eh qauluhu ko wa fi sahihi bangaren hadisi kenan wanda malam ya zo da shi Allah ya ce muke masailul jahiliya